Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleimani ce tare da Sarfila Hashin Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata 24 ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin na yanzu za ku ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da tashar jiragen ruwan Lekki Deep kan dala biliyan ɗaya da biyar a birnin Lagos wanda ita ce irin ta ta farko a Najeriya kuma mafi girma a yankin Afirka ta Afirka ta yamma da ta tsakiya. abin alkhairi saboda lagos tana daga cikin ƙasar najeriya kuma matattara ce ta 'yan kasuwa na duniya bayan haka muna kira ga shugaban ƙasar muhammadu buhari ayyukan da aka fara su a arewacin najeriya wanda ba a kare ba to ya kokari a gaggauta ƙara waɗannan ayyuka a buɗe su kamar yadda aka buɗe na jihar lagos za kuma a ji kan batun harbe-harbe a amurka mun samu tattaunawa da wata 'yan najeriya ma'aikaciyar asibitin duba tsofaffi kuma mazauniyar jihar ta california salamatu musa wadda ta bayyana mana yadda al'amarin ya kasance Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir tsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan gasar filu da labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Amurka ta sanar da kai wani sabon hari ta sama kan kungiyar Alshabab a Somalia a ranar 23 ga watan nan na Janairu inda ta kashe mayakan biyu a cikin wata sanarwa ta fitar rundunar sojan amurka a nahiyar afirka da aka fi sani da africom ta ce ta kai harin na haɗin gwiwa kan alshabab biyo bayan buƙatar gwamnatin samaliya rundunar ta africom ta ce an kai harin ne domin nuna goyon baya ga harharan da sojojin ƙasar somaliya suke kai wa kan kanshi alshabab an kai harin ne a wani yanki mai nisa da ke kusa da haradait mai tazarar kilomita 396 a arewa maso gabashin magadishu inda sojojin somali ke gudanar da ayyukansu ministan harkokin wajen kasar finland ya ba da shawarar cewa kasarsa za ta yi tunanin shiga kungiyar tsaro ta neto ba tare da makwabciyarta sweden ba idan har turkiya ta ci gaba da dakile yunkurinsu na shiga ƙawancen na soji daga baya ministan ya mayar da martani amma kalaman nasa shine karan farko da wani babban jami'in gwamnati a kowace ƙasa ta arewacin turai da ke nuna shakku kan zama mabawar ƙungiyar tsaro ta neto tare hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙawancen ke neman ba da haɗin kai wajen tunkara yakin da rasha ke yi a ukraine shigar ƙasashen sweden da finland cikin kungiyar tsaro ta neto na buƙatar amincewar dukkan ƙasashen da ake da su ciki har da turkiya ya zuwa yanzu dai ta hau kujerar naki inda ta ce musamman sweden na buƙatar murƙushe mayakan kurdawa da ke gudun hijira da kuma masu goyon bayan su. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin ruwan Tanzania ya nutse a yau talata cikin ruwa a tashar jiragen ruwa ta Asaluya da ke kudancin Iran kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka rawaito. kamfanin dillancin labaran irinan na kasar ya ce jirgin mai suna anil ya kife saboda kwantenonin da ke cikinsa an tsara su ba daidai ba a tashar jiragen ruwa mai lamba tara irina ta ce masu aikin ceto sun kwashe ma'aikatan jirgin zuwa amince sai dai ba ta ba da karin bayani ba iran da tanzania suna guda da harkokin kasuwanci na ƙasa da dala miliyan 100 a kowace shekara tashar jiragen ruwan ita ce babbar cibiyar jigilar iskar gas da sinadarai da ake samarwa a iran kuma tana tazarar kilomita 940 kudu da teran babban birnin kasar. Mutumin da ake zargi da buɗe wuta a wasu gonaki biya arewacin California ya yi sanadin mutuwar mutane bakwai ma'aikaci ne ɗaya daga cikin wuraren inji hukumomi. Jami'ar 'yan sanda ta gundumar San Matthew Christina Corpus ta faɗa ji talata cewa Shun Lizo mai shekaru 67 ma'aikaci ne a gonakin da ake noman kaji ta ce akwai abin da aka sani tsakanin wanda ya kai harin da waɗanda abin ya shafa shi ne watakila sun kasance abokan juna an samu gawawakin mutane hudu a gonar sannan uku kuma a wata gona da ke kusa da su ofishin 'yan sanda ya ce bakwai daga cikin waɗanda aka kashe maza ne ɗaya kuma mace ce wasu 'yan asiya ne wasu kuma 'yan hispanic ne wasu kuma 'yan cirana ne Haka da sarfi lahashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da tashar jiragen ruwan Lekki Deep kan dala biliyan 1.5 a birnin Lagos wanda ita ce irin ta farko a Najeriya kuma mafi girma a yankin Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya. Haka kuma a lokacin wannan ziyara shugaba Buhari ya kaddamar da wasu ayyukan da gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo Olu ya yi. Daga Lagos ga wakilin murya Amurka Babangida Jibril ta karin bayani. shugaban kasa muhammadu buhari kaddamar da tashin jiragen ruwa na leke dip na dala biliyan ɗaya da rabi wanda shine irinsa na farko a najeriya kuma mafi girma a yankin afirka ta yamma da ta tsakiya to the largest economy on the continent. to one of the fastest growing modern mega city Gwamna Babajide Sanwo Olu kenan ke jawabi na maraba ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a birnin Lagos. A lokacin wannan ziyara dai shugaban kasa Muhammadu Buhari da kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Lagos karkashin jagorancin gwamna Babajide Sanwo Olu da gina daga cikin ayyukan sun hada da titin Eleko mai nisan fiye da kilomita goma sha takwas da rabi zuwa babban titin Efe da cibiyar John Randall don al'adun yarbawa tunawa da tarihi sauran ayyukan da shugaban kasan ya kaddamar sun hada da kamfanin samarwa da sarrafa shinkafa na imota tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar kebbi da kuma tashin samar da mai na kamfanin mrs mai zaman kanta da ke afafa ha kuma shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da jirgin kasa mai sufuri ko zirga-zirga a cikin gari da zai rinka jigar fasinjoji akalla rabin miliyan a duk rana lamarin da zai taimaka wajen rage cunkoson ababen hawa a birnin da kuma kuma a kewan Legas a jarusa wajen bikin cin abincin dare da aka shirya masa a daren jiya shugaban kasa muhammadu buhari ya yaba da kokarin gwamnatin jihar legas na gudanar da wannan aiki we have been very clear that our administration wants one that will support and work with state government to achieve our mutually held goal of laying a sustainable foundation for lasting progress and development in nigeria i am delighted that the alignment to lagos state federal government ya ce ya yi daidai da kudurin gwamnatinsa na inganta hanyoyin samun kudaden shiga da kuma bunƙasa noma da samar da ayyukan yi to mazauna birnin lagos din suka ji game da wannan ayyuka da shugaba buhari ya kaddamar na gwamnatin jihar lagos alhaji ado shaibu dan wani shugaban matasa ne a birnin na lagos abin ayaba ya masa ne kuma abin alkhairi ne saboda lagos tana daga cikin ƙasar najeriya kuma matattara ce ta 'yan kasuwa na duniya bayan haka muna kira ga shugaban kasa janar muhammadu buhari ayyukan da aka fara su a arewacin najeriya wanda ba a kare ba to ya kokari a gaggauta waɗannan ayyuka a buɗe su kamar yadda aka buɗe na jihar Lagos. Tuni dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tashi daga birnin Lagos, Najeriya, inda ya wuce birnin Dakar na ƙasar Senegal domin halarta wani taron harkar noma na ƙasa da ƙasa da ke gudana a birnin Dakar a ƙasar ta Senegal. Babangida Jibril, Murai Amurka daga Lagos. Madalla an gaishe ka babangida Jibril. To za mu sake duba batun harbe-harbe a Amurka inda 'yan sandan jihar California suka tabbatar cewa an kashe mutane bakwai an kuma jikita guda a ranar Litinin a wasu harbe-harbe a birnin Half Moon Bay da ke kudancin birnin San Francisco. Jami'ar 'yan sanda na gundumar San Mateo Christina Corpus ta bayyana wanda ake zargi da harbin a matsayin Shuli Zhao mai shekaru 67 kuma ya ce ya yi aiki a wuraren da aka kai a wuraren da ya kai harin. To a kan wannan batu mun samu tattaunawa da wata 'yan Najeriya ma'aikaciyar asibitin duba tsofaffi kuma mazauniyar jihar ta California, Salamatu Musa, wadda ta fara wadda na fara tambayar ta yadda al'amarin ya kasance. Sai ta ce, ah, Kin san zamani zan ce ko menene mutane dai ga sunan kowa kamar haukatawa suke yi. haka kawai sai ki ga mutum wani abu na gaya mishi kawai tashi ka je ka kashe wannan tashi ka je ka yi halbi a wanda ya faru ranar sati a monterey kenan mm. wani gari ne kusa da los angeles eh. A'a, Monterey, wannan na Monterey yana kusa da San Francisco ne, eh. wani agricultural area ne. Eh. Jiya ne ma, shi ne wani mutum kawai ya tashi ya je wani agricultural gurin da ake noma haka isa rural area, gurin kamar farming area ne. ya je ya harbe su sai ya tashi ko ya je wani gona ya halbi wa'yansu mutane sai ya je a northern ya kuma masa wani gonan ya sake halbe wa'yansu mutane kuma a duka duka dai jimilan mutane da suka mutu yanzu mutum bakwai ne kuma mutum goma sha ɗaya ma dai goma sha ɗaya kenan mutum goma sha ɗaya eh. To yanzu yaya kike ganin mutane yanzu a Los Angeles suke zaune suna cikin ɗarɗar ne ko kuma kowa kawai ya ci gaba da hidimansa? Kowa na cikin jin tsoro. Kowa na ta taka tsantsan dai saboda wannan abin ya zo gashi Januwari kawai fa aka shiga ba kai ko ina ba an kashe mutane wajen kusan goma sha nawa guda tara yanzu suna asibiti ba san ma ya za a yi ba gwamna yana ma tunanin yadda zai je gaida mara lafiya wanda aka ji musu ciwo masu rauni a asibiti kenan mm. sai ga wannan na san francisco din ya taso kuma mutumin fa kuma ba wai karamin yaro ba ne fa suspect din 67 mm. years shekarar shi 67 me kike gani dan dattijai ne ɗayan an ce shekarun shi wajen 68 me zai tura su su yi irin wannan kashe-kashe haka kin ga irin wayannan mutane a wani ciwon da muke kiran shi ko dementia hakan nan eh. ko alzheimer's eh. za ki gan wani ma zai ta ce wani zai zo ya same mu haka ko sai ce mana shi zai kashe kanshi eh. to mun ga haka irin mutanen nan a ɗakin su ba ma barin wuka Eh. ko fork ko wani abu dai wanda zaka iya sukan kanka ka mutu ba ma barin su da su kuma ba mu barin a daki tare da wani saboda su irin wayannan mutane za su ta jin muryoyi ne kawai suna musu magana cikin kwakwalwansu tashi kai haka tashi kai haka Eh. To zai iya yiwuwa kenan wa'annan abin da suke ciki kenan ba a sani ba. Ba san menene abin da ya tunzara shi ya tashi ya yi wannan haka ba. Eh. To kin ga wannan sai an yi involving likitoci masu kula da kwakwalwa an duba hankalin shi a gayyaya. To yanzu akwai kamar akwai wasu matakai haka da aka ɗauka. Har gwamna ma ya fara magana ya ce shi fa gaskiya maganan a dakatar da bindigogi a hannun mutanen nan fa yanzu kam za a fara shi. A hana bindigogi nan a hannun kowa. Malama Salamatu Musa kenan a hirar da muka yi da ita akan harbe-harben da aka sake yi a jihar California a nan Amurka. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari ya hada mana daga Najeriya akan taron kabilar Dakkawa dukkawa da ke neman ababen more rayuwa a yankunan su daga gwamnati. Babban taron shekara-shekara na 'yan kabilar dukkawa a jihar Niger Najeriya da ake kira Hargowa. A wannan karu ya mai da hankali ne wajen ƙoƙarin kare al'adu na ƙabilar dukkawan, da kuma neman ganin an ƙara samar da ababen more rayuwa a yankunan nasu. Taron dai wanda aka fara tun a jiya litinin kuma aka kammala shi a ranar Talata nan a garin Rijau da ke zama babbar cibiyar 'yan ƙabilar ta Dukkawa an gudanar da wasan kokowa da kuma gasar harbi da kibiya a tsakanin matasan kabilar ta dukkawa shehu mai gari da aka fi sani da mai anguwa a bare ya ci ko baya ga ababen more rayuwa suna matuƙar buƙatar ganin hukumomi sun ƙara inganta wannan taro nasu ta yadda zai samu halartar masu yawon buɗe ido daga sassa na duniya. yadda zan bayyana wannan taro muna bukatar wannan inganci anganta muna wanga taro dai ya zama tabbas wannan ba bakon taro ba ne sanannen taro ne wanda yake na tarihi saboda haka mu muna bukatar in akwai taimako ga abun da gwamnati za ta iya yi muna a taimaka muna da abubuwa masu dama makamanci guda uku haka masu mahimmanci ne na ɗaya dai muna buƙatar hanyoyi a gyara muna domin ko mu samu manyan manyan baƙi wanda za su zo to sannan idan kuma suka samu haka mm. to muna kuma neman taimako ga goyon baya ga gwamnati a yi muna tsaro wanda yake ingantacce wanda yake ba yadda talaka ba zai wahala ba to sannan kuma haka muna bukatan asibiti da sauran makarantu duk namu sun lalace da kujeru haka da tebur-tebur haka muna bukatan gwamnati da haka sannan kuma na uku shine domin ko kana son ka yi abu to ba kuzari ba a tallafa maka ba baka da abin tallafawa to ko kana son abu kaga zai zama gurguncin wani abu in har Allah ya sa gwamnati za ta iya ta taimaka mana tallafa muna ga bisa ga tallafin da ake muna to a dunka tallafa muna yadda za mu ji kwarin gwiwa mu kuma mu zaburo kuma a san da mu kuma kowa ya san da mu tunda mu ba ba boyayyun mutane bane kowa ya san da mu taron da yi ya samu halartar ɗaruruwan matan dukkawan a cikin shiga irin ta gargajiya wannan 'yar kabilar dukkawar ce kuma 'yar asalin karamar hukumar ta rijau ta ce a bana taron ya bambanta a sakamakon samun sauƙin matsalar tsaro da aka fuskanta a baya a yankin amma kuma ta buƙaci a ƙara sanya mata a cikin wasanni na gasa a tsakanin ƙabilar dukkawan. Hajiya Amina Abdullahi daga Rijiyar Local Government. Gaskiya taro alhamdulillah gaskiya taron gama ina ganin yadda za a fara ta ba taɓa yin ma irin ta ba gaskiya. Tunda har da mai sunan yanzu. Kuma ubannin mu sarakuna sarkin Shanjir sarkin Ratagiwa sarkin Udu sarkin Ɗare gaskiya alhamdulillah. Abin yayi kyau yayi daɗi gaskiya. gasa shekaran ga yayi rabon wurin bai cunkoso wurin ya so clear ko ina yayi kyau ba cunkoso ba yawan taro akwai taro amma an gyara shi an rajimin din shi yayi gaskiya akwai bukatan mata gaskiya don namiji bai ta sai da mace ko ga addinin musulunci ba mace na ciki don haka muna sa a rinka jawo mata su ma su shiga su participate wani abu tunda akwai abubuwan da kata mata su yi na wanga kokuwa na wanga taron da ake duk shekara to ba a involve mata kokuwa da ake tsayawa ya kamata a sa mata su shigo cikin wanga taro su yi nasu participate respecting abin da suka yi cikin wanga shekara tunda akwai abubuwa ake akwai sarauniyan saraki akwai su wasu abubuwa irin yadato da sauransu ya kamata ana shigowa da su shine ma'anan wanga argowan ma ko kuwa ba shi kadai bane akwai abubuwan da ake cikin wanga ko tunda ana shi na kwana bakwai kuma dai matsalar mu guda shine yanzu ma dimen matsalar mu shine hanya gaskiya wa'annan na matsalar tsalo alhamdulillah komai ya dan lahwa amma hanya ne mana demand problem din mu kaga akwai hanya abun zai zama sauki zai sauki shiga da fita tunda gaskiya garin ga akwai population don zafi hari ba gaskiya yaren mu akwai yawa baka gane sai ka zo waɗannan mawaƙan gargajiya na ƙabilar dukkawan sun ƙayatar a wajen wannan taro. honorable Ɗanladi Kumba Uganda shine shugaban karamar hukumar tare jawo ya ce ƙoƙarin su ƙara haɗa kan jama'a shi yasa suke shirya irin wannan taro a duk shekara. Wanga taro na haɗin kai ne ba kabila guda ba amma kabila guda ita ke da wannan haɗa wannan gagarumin taro don saboda kowane shekara za a yi shi na cikin shekara wanda sa ka ji an ce ureng wato sabon wata kenan wanga januwari shine yin uran din kenan eh, ai ai jiyan kuka duba yadda aka cika wurin an babu haɗin kai bayan da za a cika wurin nan to saboda haka su sarakunan da ke organizing wanga gaskiya su ma sun yi tunani yadda za su haɗa kanukan talakawansu To ita ma dai gwamnatin jihar naija ta ce tana maraba da irin waɗannan tarurruka musamman irin wanda 'yan kabilar dukkawan ke shiryawa a duk shekara. domin yana taimakawa sosai wajen farfadu da al'adun jama'a kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya yi ƙarin bayani. Wannan da suke da ake kira hargowa abu ne wanda yake yana ƙayatarwa yana kuma ƙara abin da ake cewa ah, kula da al'adun gargajiya Hmm. a musamman na dukawa abubuwa kamar guda biyu ko uku za mu karu da shi akan wannan abu na farko kaga karan kansu dukawa da irin kayayyakin da suke sawa a wannan lokaci ya nuna nasu al'adunsu kayayyakin da sauransu da suke amfani da su na biyu na san akan yi irin waɗansu wasanni kamar harbi da irin harbe-harbe da baka da kibiya wanda yake shi karan kan shi ma yana tarihi to kaga kuma wanda ke part of culture ɗinsu ne ah, na uku akwai kokowa da akan ta yi wannan shima ma kaga abu ne wanda yake na gargajiya a nuna you know, ah, jaruntaka da wannan bangare da wancan bangaren kaga shi karan kan shi to abu ne wanda yake na da sha'awa na'am daga cikin wayanda muka zanta da su a taron nan sun dan yi kiraye kiraye ga gwamnati na daya batun hanya da ta addabe su na biyu batun asibitoci da makarantu da sauran dai kayayyaki ababen more rayuwa me zaka ce ga wayanda suka yi irin wannan kiraye kiraye eh to suna da gaskiya abin da ke ciki dama mu mun sani a gwamnatance akwai wannan hanya da ta tashi daga kwantagoro zuwa Rijau hanyar da federal government na gwamnatin tarayya amma a gwamnatance mai girma gwamnan jihar Niger yana yana ta kokari yana bi sau da kafa ga gwamnatin tarayya a ga cewa dai an zo an ci gaba da gyaran wannan hanya. akwai kuma gada na liyoji da ake kokarin a gyara da sauransu to muna fata kafin wannan gwamnati ta wuce za a zo a a ci gaba da aiki gadan-gadan akan wannan hanya. A gwamnatance kasan wannan gwamnatin ta yi tana nan gyaran hanya daga gambunu zuwa genu a wannan gwamnatin jihar Naija na take wannan kuma muna tabbacin cewa za a kara wannan hanya kafin wannan gwamnati ta wuce. Mai abubuwa duk muna sane da su Eh, abubuwan da za a iya yi na tabbata mai girma gwamna zai ga cewa an gama su yanzu magana da nake maka akwai abin ga bunƙasa lantarki da ya zai tashi daga kwantagoro zuwa zuwa rijau zuwa 33 kba Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir Batsari to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau. da wasan da jamhuriyar Nijar ke buga a ranar yau dinnan talata 24 ga watan Janairu shekara ta 2023 a wasan kwallon kafa na 'yan wasa da ke bugawa a shan a ƙasar Algeria yanzu haka. A wannan rukunin na jamhuriyar Nijar, jamhuriyar Nijar inda tana buƙatar yawa kamaru bi da banza in tana son ta kai labari bayan da kamaru ta sha Congo Brazzaville a wannan rukunin da ɗaya da nema. Sai dai ana ganin akwai ja aiki ga jamhuriyar Nijar da ke 'yan 'yan najeriya da ke jamhuriyar nijar na ci gaba da nuna gamsuwarsu da irin wasan da suka ga jamhuriyar nijar ta yi a wannan kwambala kuma suna cewa nijar din ita je ke wakiltar najeriya mun haɗu da ɗaya daga cikinsu da ake cema olivia ya kake ganin wannan wasar da yanzu haka ke haɗa kamaru da jamhuriyar nijar a yau dinnan. To eh, Niger eh, eh, kwallon farko na niger da congo brazzaville an yi 0-0 a cameroon da congo brazzaville cameroon ya ci congo brazzaville 1-0 yanzu niger kwalo mai zuwa na niger da congo brazzaville muna so niger su yi kokari su ci congo brazzaville uh, cameroon guda 2-0 kayan su samu ci gaba wani kwallo na wannan shekara muna gani Nijar je yi mana kokiri. mu yan Najeriya duka muna goyon bayan Nijar insha Allah Nijar ya ci wannan da wannan kwallo na wannan na shekara mu gani Nijar yahi suna kokiri hanayin duk wannan balo suka yi yanzu muna gani yahi ma kamar eh, world cup ne an yi a nan eh, eh, qatar so Eh, ya kake ganin kwallon ta Nijar ana ganin ruwa ba ta da daɗi ita ma. Nijar eh, to kamar ba da daɗi ba Nijar suna kokiri. Mun gani za su samu wannan gol guda biyu din su ci gaba su kai final muna goyon baya Nijar insha Allah Nijar ja su ci to wannan wasar eh, ana ganin cewa an ce ma 'yan Nijar su yi damara sosai domin su yi nasara a wannan wasan saboda in ba haka ba za su je gida kenan yanzu wani aiki ne ya kamata ya rage su yanzu to aiki wanda ya rage min su su yi kokiri koci nasu a gwada musu sun sai ne yan kameru sun yi balo sosai sun yi kwallo sosai but in ya nigeria in su yi kokiri insha Allah za su shi kamerun. kamar nawa da nawa kake ganin za a tashi kamaru da jamhuriyar Nijar. to abu ne ina gani go guda biyu nijar suke bukata ina gani za su samu go guda biyu su wuce group Malam Olivia kenan na tarayyar Najeriya yayin da yake muna bayani game da wasan da Nijar ke yi da kasar Kamaru a wasannin shana da ke wakana kasar Algeria na wannan shekara ta uku wanda hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ko kuma CAF ke shiryawa. Da ƙarshe kusancewa ministan wasanni na ƙasar Saudi Arabia ya yi guda da yabo sosai bayan nasarar da ƙungiyar PSG ta ƙasar Faransa ta yi gaban tim wanda ya shafi shahararrun 'yan wasa na kasar uh, saudi uh, a robia inda ya ce dan wasar da ke kasar faransa kiliyan mbappe dan wasa ne wanda ana tabbata cewa a nan gaba yana tafe da abubuwan ban mamaki a filayen kwallon kafa na duniya wannan ko na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin ita kasar saudi arabia tana ci gaba da zawarcin 'yan wasa daban-daban kamar irin su lionel messi domin su je su kara farfaduwa da ma nuna kyaukyawan sabon samfarin wasannin kwallon kafa a ƙasar saudi robiya haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Madalla an gaishe ka haruna mamman bako Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. To a takaice Amurka ta sanar da kai wani sabon hari ta sama kan kungiyar Alshabab a Somalia a ranar 23 ga watan Janairun nan inda ta kashe mayakan biyu. A cikin wata sanarwa ta fitar rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka da aka fi sani da Africom ta ce ta kai harin na haɗin gwiwa kan Alshabab biyu bayan buƙatar gwamnatin Somalia rundunar ta afirka ta ce ta kai harin ne domin nuna goyon baya ga har haren da sojojin kasar somaliya suke kai wa al-shabab ministan harkokin wajen kasar finland ya ba da shawarar cewa kasar za ta yi tunanin shiga kungiyar tsaro ta neto ba tare da makwabciyar ta sweden ba idan har turkiya ta ci gaba da daƙile yunkurinsu na shiga kawancen na soji daga baya ministan ya mayar da martani amma kalaman nasa shine karan farko da wani babban jami'in gwamnati a kowace ƙasa a arewacin turai da ke nuna shakkokan zama mambobin kungiyar tsaro ta neto a tare wani jirgin ruwan ƙasar tanzania ya nutse a yau talata cikin ruwa a tashar jiragen ruwa ta asaluya da ke kudancin iran kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka rawaito kamfan dallancin labaran irin na ƙasar ya ce jirgin mai suna anil ya kife saboda kwantinonin da ke cikinsa an tsara su ba daidai ba a tashar jiragen ruwa mai lamba tara irna ce wato irna ta ce masu aikin ceto sun kwashe ma'aikatan daga jirgin ruwan mutumin da ake zargi da buɗe wuta a wasu gonaki biyu a arewacin california da ya sanadin mutuwar mutane bakwai ma'aikaci ne a ɗaya daga cikin wuraren in ji hukumomi jami'ar 'yan sanda ta gundumar san metro christina corpus ta faɗa jiya talata cewa chun lizo mai shekaru 67 wato ma'aikaci ne a gonaki a ɗaya daga cikin gonakin da ake noman kaji ta ce kawai abin da aka sani tsakanin wanda ya kai harin da waɗanda abin ya shafa shine watakila abokansa ne an gano takardu da ke da alamomin nasir a gidan tsohon mataimakin shugaban kasa mike pence na indiana a makon da ya gabata a cewar lauyansa lauyan pence kirk jacob ya faɗa a gidan ajiye dukkan takardun sirri na gwamnati national archives a cikin wata wasiƙa a makon da ya gabata masu sauraro da aka kuma kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfila Hashin Gumel da ya taya gabatarwa da kuma Dadi Balawe da ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleimani yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kwana lafiya, ma